to idan ba ku manci ba jiya aya biyu muka karanta a cikin wannan sura mai daraja suratul ma'ida sura mai sunan kayan daɗi alma'ida, wato kayan daɗi da sun ka dahu sosai sun ka yi wato sun ka ji kaya alma'ida, kayan daɗi ai wato in an jima kowa na bida alma'ida in hina samunta in an jima kowa na bida alma'ida ka gan shi in ka gane ba ka gane shi ya an jima allah ya gafata mana allah ya kara mana imani da tsoro ne allah ya kara mana kariya daga shirin na ciki da na nesa na kusa da na ciki da na waje Allah ya kare mu daga sharrin malaman sihiri da su da jama'arsu Allah ya kare mu daga sharrin bokaye da su da jama'arsu Allah ya kare mu daga sharrin makiya da mahasada da su da jama'arsu Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu hurrima alaikum maitatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولعم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنبيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرم عليكم الميتة كن سنجيا من أهل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم an an halitta muku dabbobin ni'ima duka an halitta muku cin su illa ma yi tula alaikun sai dai wayanda an ka karanta muku cewa haramun ne to ga sunan wayanda an ka karanta muku cewa haram na ga su hurrima alaikumul To an haramta muku cin matacce duk wani ragon da ya mutu ba a samu yanke shi ba sai da ya mutu to an haramta muku ci ne ka taso da gwamnati komo na cikin mutane an haramta muku cin duk wani katon rago da ya mutu to haramun na ku ci shi kun ku ga yana cikin wa'anda ohin lallakun ko aka ce amma illa ma ya tula alaikun to wannan yana cikin ma tula alaikun wanda ya mutu ba a ci ne wadamu da jini idan aka yanke dabba jinin nan da ya ba? saboda wata aya can cikin wato suratul an'ami kula a fi ma ilayya muharraman على دائم يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصروفا أو دما مصروفا ko jini wanda an ka zubar to shine wanga wannan jinin wanda aka yanke dabba jinin ya zube ƙasa to wannan haramun na a ci amma idan ka heɗe akwai ka ka iske jini kwance cikin cikin nan kwashe shi kawai ba sai kasa nama ba kwashe shi kawai ka aika ma ya ki ce yau ka ce yau da shi za ki miya ka ji wani garɗin da wato bai da misali ya halitta shi wannan jinin wanda ka yi kwanci cikin cikin da ba ya halitta amma wanda an ka yanke ta sai ya zube shi a bai halitta ba wala malakan zira da nama alade aladen gida ba na daji ba alade na gida shi mai dogon bakin nan shi ƙazamin nan mara kishi shi abincin nan na aranan yamma to kai ma haramun ne gare ka kaci ko su haramun na gare su su shi wa ma uhilla la ghayra bi da abinda an ka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba wani yanka ne wannan ragon wa ne an ka ce ragon darbejiya na to darbejiya da shi bismillah allah za mu yanki ragon darbeji ya gakir gakir to in an ka gama a kai daji hurrima alaikum wal munkhaniqatu da wadda aka makar wayanta sai da ta mutu wal maquzatu da wadda aka jehe ta sai da ta mutu wal mutaraddiyatu da wadda ta hado sama sai da ta mutu wannan dihatu da wadda wata dabba mai mai kaho ta yi ta tuninta sai da ta mutu wa ma da wannan masu dagi sun kaci karnai da abin da ya yi kama da shi masu dagi dai waɗanda 'yan ta'adda ne sun kai ta'addanci ga akuyan mutane sun ka sun ka canye ta sai da ta mutu wa ma zubiya to illa ma zakai to sai dai wanda kuka yanki idan kun iske shi da sauran rai kun yanke shi da sauran rayuwa tai to ya halitta inda kun iske shi da sauran rai kun ka yanke ya halitta illa ma zakaitu illa dai kama wada muka karanta da ku mu na shekaran jiya abin ga bakin tasha wato ranar jima'a in ba ba a cikin malamai akwai masu yau masu cewa illa ma zakaitu a illa ma a daraktun mustaqirratul hayati sai abin da kuka iske yana da rayuwa tabbatatta ko an yanke ko ba a yanke ba jinya zai yi kawai ya warke to sai ku yanke amma wanda kun ka iske ko kun yanke ko ba ku yanke ba to zai mutu don an kai wato makasatai to nan malamai sun kasu biyu a kowayen da ka cewa sai wanda rayuwa ce tabbatar ta ko an yanke ko ba a yanke ba mai mutuwa shi daya aka ci a kowayen da ka cewa kuma muddin yana motsawa to ya halitta a ci to ya danganta da mazhabar ka kai abin na wa ma zubiya da su abin da an ka yanka ga gumaka shi ma duk wata dabbar da an ka yanka ma aljannu to ba a ci kusa akwai wani yanka da bokaye ka yi a yi an ba su kuɗi sun kai tsahi su ce a kawo rago ya an ka kawo musu rago sun ka yanki sai su raba nama ga mutane to motsa yana wannan an yanka ne ga dawagi aljannun da suke bautawa to ba a cile wa an ta saka su mobila a zalamu ko kuma ku yi ƙuri'a bil azalami da kibau na tsahi to shi ma ba a ci abinda ake yanka ma dabbobin nan a kiban nan na tsahi to shi ma ba a ci ne a kibau na annan cikin ɗakin ka'aba inda gumakanta in za su yin wani abu sai su yi ƙuri'a sai mutum ya sa hannu ne sai ya ɗauko shirya guda wani bi in ya ɗauko sai ya ɗauko wato abin nan amiru wani lokaci ya ɗauko nahi wani lokaci ya ɗauko a edi to in ka ɗauko amiru sai a ce to ka yi sa'a ya da amiru ya ba da gunki ya ba da sa'a in ka ɗauko nahi sai a ce ba ka yi sa'a ba gunki ya ce kakai wagata ya ba a yinka in ka ɗauko a id sai a ce gunki ya ce ka sake kuria ka ba ta yi maka sake ɗaukowa to suna yanka musu raguna to wayannan ragunan da suke yanka musu haramun ne a cinamansu wayannan ragunan haramun na a cinamansu zalikun fiska duk waɗanga namomin da muka lissabto cin su fasikanci na wanda duk ya ci naman su fasiki hmm. a kai ɗaya bari an mutum musulun kwarai a mace darbejiya ko ka a mace shari eh, amma yi bari a mutum mutanen kwarai ga harkar da ba ta kwarai ba shi na fi suka ciwon wanga an ga ciwon ga rago na na. an ka ambaci tabi wajen yanke shi ko wannan na darbejiya ta an ka ambaci darbejiya wajen yanke shi shi ke nan abin na zalikun fiskot shin wannan fasikanci na ku babba su yanka a ƙul'atu allimuna allaha bima la ya'lamu kuna gaya ma allah da abin da bai sani ba ne in dai akwai abin nan to allah ya san shi in dai akwai shi allah ya san shi wani ya ba ka yanka ba ka alama ka ɗan balmin abubakar ai ta gabbal min nima ba dole na ba in kai kai yanka suka ce ta min ni in ba in ba kai kai yanka bismillah aka ce akwai a shi sai ke ohillat hadhihi zabiha ohillat Allah shi ƙara mana cin halal da yanka na halal wato shi yasa kun ga kwaɗi ya muna yawa halin da ake ciki kwaɗi ya yi muna yawa kwaɓe-kwaɓen da muke ciki sun yi muna yawa hmm. abubuwa gare mu na cin haram gashi an ce abin na na wa madamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami fa yi sajabu da zalik wa fi riwayatin fa anna yustajabu lahu to ya ci haram an ce ba an sa addu'a to ita ta muka kwashewa duk ita da muka kwashewa karam kalla to ya za a yi da wagga haraka in ba na hankuri haka nan na aiki duk ce ce yan gasa ta yi aka yi wanda Allah ya ce taimaka in ya zuwa wajen karatu ya ji abin da bai da kyau in Allah ya ce taimaka sai ya bari shi kenan amma da kwabe-kwaben wasu an sani wasu ba a sani ba ana nan ana ta dura haran cikin ciki sai za kuwa ganin sai ya shiga muke mana roƙo ne ya kashe wata gada ta kawa najeriya ya kashe wa yanzu ta yawa Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana Najeriya lahiya da zaman lahiya alayau mai isar ladina kabaru min dinukun yau kan kahire sun zai fiɗa mani daga addinin ko wato rana arfa kenan falata ka shawon ka ku ji tsoron su ka ni ku ji tsoro na alayau ma akamantu lakum dinakum kuma yau na kammala muku addinin ku wa alaikun alaikum amati kuma na cika ni'imata ta musulunci gare ku wa raditu lakumul islam dina kuma na yadda da musulunci ya zama addinin ku to abubuwan can da an ka haramta ya koma dawowa gare su goma ne tsura wanda lalura ta tilasta shi fi satin da yunwa naman can da an ka lissauto wanda an ka fi ka a ci daga hurima alaikum na mai zuwa nan to namomin nan da an ka lissauto an ka ce ba a ci wanda duk lalura yunwa ta kama shi babu wani abinci sai waɗanda ko ya ci ko shi mutu gaira mutu janibin da isamin bai karkata ga zunubi ba to ya ba ya ce an yahe ba fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne ko mai rahama ya allah ya ghafurur rahim muna roƙonka allah ka gafarta mana allah ka tausaya mana allah ka sauƙaƙa mana azumin ga allah ka sauƙaƙa mana azumin ga ya allah azumin bana akwai zahi allah ka sauƙaƙa mana azumin ga allah ka sauƙaƙa mana azumin ga allah ka sauƙaƙa mana azumin ga يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ya ka suna maka tambaya ma za a hila lahun wai da mi da mi an ka halitta musu suna so su san shi da mi da mi an halar gare su don in ka san halar sai ka ci halar Allah yake kul ka gaya musu uhilla lakum at ba to an halitta muku cin abubuwa na halal a ba to abubuwa na halar wa ma allamtu min da abin da kun ka karantar na masu aibanta dabba aljawari wato masu farauta wato dabbobi masu farauta na wayanda ka zuwa su yi farauta su dawo to allimuna hunna mimma ma Allah ku sanar da su ilimin farauta wanda Allah ya sanar da ku kamar karnai kamar shahu da abin da ya yi kama da su dabbobin da ka farauta haka to to na hunna ku karantar da su mimma ma Allah daga cikin abin da Allah ya sanar da kuwa. fakulu min ma amsakana alaikum ku ci daga abin da sun ka kamo muku in dai ku sun ka kama ma yadda kake gane kare in ka aikai farauta kai ya kamo manama ya kamo shi ya cije ke shi ya kama bai ci ba bai ci ba in ka ga bai ci ba to kai ya kamo ma in kai ne ya kama ma za ka ga ya ci wani abu ya kawo maka saura to sauran nan da ya kawo ma kakka ci shi haramun nan amma in ya kamo bai ci ba to kai ya kamo ma sai ka an shi abinka mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakana alaikum ku ci daga abin da sun ka kamo muku wasu smallahi ko ku ambaci suna Allah akan dabbar in za ku saki kare sai ku ce kai fari sai ka nuna mai ka ce bismillahi bismillah fari sai fari ya shiga sai ya kamo shi ka kai bismillahi to wasu smallahi alaihi واتقوا الله قجزوا ألا إن الله سريع الحساب للي ألا ما يجدها حسابينا اليوم أهل لكم الطيبات اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أهل لكم الطيبات وكما أيو أهل تامك شان أبوه نهلا ما سدادي wada amal na otun kitaba hillul lakum kuma an halitta muku abinci a halin kitabi nan yanka a halin kitabi ake yi. in dai dabba ce wadda Allah ya halitta ma a halin kitabi ya ci na biyu in dai dabba wato ya yanke ta da yankan da addini ne ya yarda shi to in ya yanke ya halitta gari dole sai yankan ya zama wanda shari'a ta halitta ne dole sai dabba ta zama wadda shari'a ta halitta na so shi sannan ta halitta gare kuma sannan ta halitta ga ku da zai ba ku kashi wadda amukun hillun kuma abincin ko yankanku kuma halar na gare su yankan su halar na gare ku yankan ku halar na gare su ko da irin wa'annan na da kawa tsahe to ga busu su kyatta mai a na shi ta kyallowa yana gudu har shiga jiya waɗi ya gasu to in dai shi na ayyankan nasu na addinin su to Allah ya halitta muku shi kai ya kira kowa ba wani liman da zai kira ya yanke in kana ci ka ce in ba ka ci ka bari Allah ya halitta muku in kana ci ka ce in ba ka ci ka bari Allah dai ya halitta amma in yayi yankan kirsimati ita kirsimati Allah bai yarda su yi ta ba wani abu da sun ka kaga da kansu sannan yankan sun ce na bauta na ga annabi isa annabi isa ba allah ba ne ba ya halitta a yi mai yanka to ko sun gare su wannan yankan bai halitta ba kuma ne bai halitta ba gare su to kai ma an sun ka baka koli mai ya yanke shi kwacce ya ci motsa abai an samu makwacin rena haifin kai sun ga irin suna shi yasa sun ka ba sun ga irin suna ai yankan musulmi bai halitta haram yankan musulmi bai halitta haram wanda dai a halar gare su in sun ka yanka yanzu idan ya yanka rago ne don shi miya ko bai kiri musulmi ya yanke ne ba ya yanke abini da kai na yanka na ci dai shari'a ta halitta amma na kiri mace bauta ce kun bautar na Allah babu inda ya halitta a shirka da shi komi suka in dai addinin nan nasu shi ya yarda da wannan yanka to yankan nan ya halitta shi Allah ai shi na ce ya halitta na shi na ce ya halitta Hmm. a ita bindiga in ka harba ba a yi mata bismillah don ba abin nan tana cikin farautar da ba a yi ma bismillah in dai ka halbe in ya faɗo in yana da rai ka yanke in bai da rai ka ba a ci eh, a kibiya ana cewa bismillah ana halbi da kibiya ita ana halbi da ita don tana da cini amma bindiga ba ta da cini irin na kibiya sai dan koshi kuma ba a farauta da shi amma dai in ka halbe da shi in abin tana da rai kana iya yankewa in ya mutu ya zama motar ba a ce mai da shi jiwa na ai yanzu mun lissafta abubuwan da ajiwa a wani ma'uzatu sai eh, shi jiwa na eh, in dai kai kasa kai kacce lahi kana ci na walmusanatu min allazina mumina almu'minati an halitta muku kwawuri ɗiya mata cikin mu'minai walmusanatu ɗiya mata mumina almu'minati cikin mu'minai walmusanatu ɗiya ba bayi ba min allazina utul ba cikin wanda an ka ba littafi min qablikum gabaninku idza ujura hunna in dai kun ba su sadakokin su shine gasu muhusinina kuna masu yin aure gaira na ba masu zina kuke ba wala mutakhadhi akhadan kuma su ba su riƙon wani masoyi daban wanda ka zina da su da ɓoye su ba su riƙo ne ku ba ku zina kuma su ba su riƙon masoyi na ɓoye wanda za su zina da shi to ya halitta ku aure su amma shi auren ƙahalar kitabi ƙasar da adda shari'a musulunci na an ka halitta shi ƙasar da ba ta da musulunci ba a halitta ba saboda idan ah, uwa wadda a kahira kasan musulmi in ta kiri ɗiyanta ga addinin kafirci ta yi shi bayyane sun ka gani to abu yi gare ta ko dai a kashe ta ko ko ta musulunta ita uwaɗiyar ko a kashe ta ko ko ta musulunta in ta musulunta ba a kashe ta in ba ta musulunta ba za a kashe ta to ƙasar da ba ta da shari'a musulunci wannan bayyewa ta mahi uban iko kamar irin kasashen najeriya ta mahi uban iko da ɗaya ne saboda haka tana da izinin ta koya masa kowane addini to in kai da ka aure ta ka yarda ɗanka ya zan kahiri to kai ma ka kafirce yarda da kafirci kafirci na yarda da kafirci kafirci na duk wanda ya yarda a yi kafirci ya kafirta saboda haka sai ƙasa wadda adda musulunci da shari'a ta yi tabbatacciya Allah ya gafarta mana wa man ya kafur bil imani duk wanda ya kafirce da imani faqad da amalu haqiqa aiki ne ya baci wa huwa fil akhirati min khasirin kuma ranar lahira yana cikin masu asara Allah ya kare mu Ya أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا نفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني إذا كنتم إلى الصلاة إذا كنت تاجي تهيزوا أولي الصلاة to abin da za ku yi an kwance wajen alwallah fa gasulu wujuhakum cikin alwallah ku ku wanke huskokin ku cikin alwallah akwai wankin huska farilla na wa ku kuma cikin alwallan nan ku wanke hannuwan ku ilal marafiqi zuwa ga marafiqai wato abin nan a gaba hannu wamsahu bi kun sannan ku shahi kawunan ku sannan wa arjulakum ku wanke kafafun ku ilal ka'abaini zuwa ga idan sawu guda biyu wa in kuntum kun ga duk farillai na ya ambata ita kuma sunna daga sunna annabi ake samu ta wa in kuntum junuba idan ko kun zan kuna da janaba to faɗa haru ku yi wanka duk wanda ya je wajen abin nan wajen sallah in yana da janaba to shi kokari shi wanka ta kuna. <clears throat> wa in kuntum marda idan ko kun zan ba ku da lahiya aw ala tafarin ko kuna kan tahiya auja a ahadu ku mina ga'idi ko kuma ɗayan ku ya dawo daga ga'idi wato kashi aula masu nisa ko kuka shahi mata walam jidu ma'a ga ku ta kare kun ba ku samu ruwan wata ba to wata yamma musa idan ko wani wuri mai kyau ɗayyaban mai tsarki famsa hobe wa juhe kun ku shahi ku da shi wa bi kun da hannuwan ku minhu daga wurin nan wato don ita taimama fuska da hannuwa ake shafa ma yuridullahu Allah bai ni li ala alaykum min harajin ya sanya muku wani kunci ga sha'anin addinin ku walakin yuridu da dahirakum sai dai yana so ne ya tsarkake ku shi yasa ya aza muku wannan lalura amma ba ya so ya kuntata muku tsarkake ku ya ya yayi wani yatim mani matahu alaikum kuma domin ya cika ni'ima ta gare ku la'allakum tashkuruna don ku yi mai godiya الله تجاهر شامنا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم za ta sodo war kuruna a matallaha alaikun ku tuna fa da ni'ima Allah wanda ya yi muku ta musulunci wa misa kahu ku tuna da alkawari ne Allah bi wasa kafin biyu wanda ya kulla shi da ku iz qultu sami'na lokacin da kuka ce mun ji wa adana mun yi ɗa'a, to wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masani da abubuwan da ke cikin kiraza wato wayanda ma ba a faɗi ba ya san su balle wayanda an ka faɗi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سنك إيماني كجار إيمانكم كونوا قوامين كزما سيوا سيوا لله جعل الله wato da adalci ga Allah shahada a da ku zan masu ba da shaida bisa ga gaskiya wato alƙistu adalci wato ku zan masu shaida kuna ba da shaida bisa ga gaskiya wato bisa ga adalci Allah yana tunatar da masu imani irin wannan umarni in zai ambace shi sai ya kira masu imani domin mutane ko malamai na suna buƙatar tunatarwa saboda mutum dukkansa bai ishi kai ne ba saboda haka Allah ka tunatar da su ku zama masu tsayuwa don Allah shahada a birkisi masu shaida bisa ga adalci wala ya jere man na a na anu ƙaunin saɓanin ku da wasu mutane kada ya ja ku ala Allah ta adilu akan ku adalci don kun san in babu tunatarwa mutumin da ya zalunce ka ya ci amanaka an kai ƙara ta kotu an ka ci gaba da shaida ba ka yi gaskiya sai karama abin nan da ya yi ma sai karama sai a ɗaure shi ka to ka ce aina aina rama to Allah ya ce a'a jayayya ku da su ku da su kada ya ja ku ala Allah ta adilu akan ku adalci e adilu ku yi adalci ko a ƙarabu da ƙawa, adalci shi ya zama kusa ga ta ƙawa. in dai mutum tsoron Allah ya ce to adalci shi ya zama kusa ga tsoron Allah saboda haka ku yi adalci ga duk abubuwan da kuke yi wata kuma ku ji tsoron Allah ku yi adalci wato shi musulunci ɗan hankuli na don mutum ya cuce ka ba ce ya ta kama ta cuta wallahi duk ni ma sai na rama a'a kakka yi haka nan akwai dai inda ka karamawa amma wani wuri ba karamawa don don ya cuce ka bai sa kai ko ka saba ma shari'ar Allah don wani ya cuce ka kai ko ka saba ma shari'ar Allah kakka yi haka nan wato kakka saba ma Allah don wani ya cuce ka Allah shi adda bisa shi adda ƙasa shi adda gaba shi adda yamma shi adda kudu shi adda arewa to kai mai biyayya don wani ya yi maka laihi kakkace to kai ko bari kawa Allah laihi abin ga da ce kai kace ba kai to kai hatara da Allah ba a yi mai haka nan Allah ya gafarta mana wata kullaha ku ji tsoron Allah abin da ake ce tsoron Allah wato mutum shi da an kasa shi ya bar abin da an kace ya bari gwargwadon wada ya kai yawa inna allaha khabirun bima na lallai allah masani na da abin da kuke aikatawa wa adallahu alladhina amanu wa adallahu alladhina amanu wa amilun salihati lahum maghfiratun wa ajrun adhim wa adallahu alladhina amanu allah yayi alƙawari ga wa'annan da suka yi imani wa amilus salihati sun kai ayyuka na ƙwarai wayannan da suka yi imani kuma sun kai ayyuka na kwarai to Allah subhanahu wata'ala ya musu alƙawari ya ce a faɗa musu lahum magafiratun suna da gafara wa ajrun aziman da lada wanda an mai girma duk wanda yake kwatantawa ga abin da Allah ya umarta Allah ne masa bishara yana da gafara da kuma ajrun aziman lada wanda an mai girma bi asma'ikal husna Allah ka gafarta mana dukkan gunubban ka kara mana imani kuma ka kara mana tsoronka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan azumin mana akwai zahi Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan azumin bana akwai zahi Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan amin wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وإن سك كافر وكذبوا بآياتنا كما سك قريتا بآيوهم أولئك أصحاب الجحيم وإن سوني أموت الجحيم صبر جرمانك الله كدك سامة شكرا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن دفتك إيماني كوريك تنبايا وتتنا بايا ينادى أمهاني بمتون ka rika tuna tarihinka a baya a baya yana da umarni gare ka ka tuna lokacin da kai ba kowa kake ba komi kake ba Allah ya yi tarbiyya ka ya girmama da kai haka kawo yanzu ka zama babba kai ka cewa a yi kai ka cewa a bari to ku tuna irin wannan tunawa da wannan yana sa mutum ya ɗan kara kwatantawa shi ayyuka na kwarai. ko ya ji azumi ya yi zahi ya ji rana ta yi zahi wannan bai hana ya ci gaba da azumi don ya san dori haka ya yi fama da azumin na amma in marici ya ɗan mangwaro bai samu shi buɗe baki da shi amma yanzu ga gaza ga kaza ga kaza na bude baki wannan ni'ima ta tuna da baya ka ji da kake da kuma ka yi azumin to bali yanzu sai ka ce kai gaskiya akwai zahi amma to ai ya jima akwai daɗi kuma akwai zahi amma ya jima akwai daɗi ka dibi na lokacin da kake kai kunuwan ga da kyakka ka samu ne kunuwan ga da kyakka ba ko magana a baka so ga ka kai ba haka nan kaka kora shi ruwa kai ba kama san ruwan firjin ba ko firjin ba ka sani ba can dole haka nan na kaka samun ruwa gari biya aka ɗebo su in ka kama zuba sai an cewa ne ba shan ruwa na haka nan tunda abinci za ka ci ka ce hun hmm. to ka tuna da yanzu an ƙara ta kasawa cikin kunu mai zaƙi ya yi kana sha wato da yaro kake da ka ɗora haka da kai to ka rika tunawa da dori ka tuna da kuma inda ake yanzu in kana tuna dori kana dibin kuma yanzu to wannan zai sa ka gode ma Allah don ka san rayuwar da ya ta yanzu ba ɗaya da da ba ba ɗaya da da ba Allah ya gafarta mana ya ce ya ayyu halladi na amanu ya kuwa inda suka imani uzkuru na amatallahi alaikum ku tuna da ni'ima Allah da ya gare ku idan hamma qauman an yabsudu ilayku adiyahum lokacin da wasu mutane suka yi niyyar su miƙa hannuwansu gare ku su kakkashe ku fa kafa aidihim anku Allah ya rike hannuwansu gare ku ya hana musu dama su kashe ku yau ga kuku an manya an kun kaso ku kashe su yau kuna kashe su kun samu nasara to ku tuna da baya mana sadda ba ku da kowa ya taimake ku ko kun zama kowa ku ko ku taimaka ma addini wata kullaha ku ji tsoron Allah wa alallahi falyatawakkal muminu? ga Allah lalle mu'mine su dogara saboda ta don abin da kuke yi ku yi noma amma kafa dogara ga gona don gona halar na gobe a toba ce ta ba ku yi kasuwanci amma kafa dogara da kasuwanci halar na gobe a toba ce ba ka da jari gaba ɗaya kasuwancin ka ya tsaya saboda haka ku yi aikin gwamnati amma halar na a waye gari ka san da sani a ce wani ya yi ta ba ka da aikin komi in ba ka dogara ga allah ba sai hawan jini ka yi zaune ko abokin hira babu mutane da kwan gani ido suka ido suka in kana da kuɗi za ka ganka ana ta gogorewa a amma da an ka ce ba ka da wani wanda ka tawa kullum wurinka ya asa shi ka cewa yana jin kunyar bigar ka nan don ban so in ga alhaji yau ku kamna ganin ka ba shi don ba ka da to ka ku dogara daga da abin da aga hannun ku dogara ga Allah wa alallahi ga Allah kwale tawakkalin mu'minun duk abin da ba Allah ba halan ne a waye gari ya kai ko menene halan ne a waye gari ya kai Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna kuma mu yi kiyama ta kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah